ashirin da bakwai ga watan june a 2021 wanda ya daidai da sha takwas ga watan wato zulkada bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da wato darasi da muke gabatarwa na sayidina ali kuma wannan rikici da muke karantawa yanzu rikicin ya kawo har cikin watan zulka'ada kun ga yadda tafiyar rikicin yake tafiya to bari dai ku je ku ji kai tsaye jiya mun kwana gwajen da sayidina ali ya tura ya ce a je a nemo ruwa su a mu'awiya sun ba ma ainihin gada ruwan din inda ruwan yake baya na muku misali kamar yadda mutanen badar suka ba wa wato su manzan Allah sallallahu suka ba mu ruwa baya a Badar wanda ya san tarihin Badar wato zai lura da wannan zai gane misalin da nake nufi to bayan an yi wannan haka saboda haka sai shi shi wannan sai shi wannan Ali ya tura ainihin wato mabiya da ya tura sai ya ce to ku je ku bi gefen inda inda gefen ba inda su mu'awiya suke ba ba da inda dandazon mu'awiya suke ba ku bi gefen inda ruwa yake a can gefe ku bi gefen ku ji ku ɗibo mana ruwa to da ya tura kaga wanda za a tafi mutum wajen dubu ɗari da talatin kaga ba ƙananan jama'a ba ne to kaga in za a tura dole wanda za su je ɗiba ruwa akalla ba za su kasa mutum ɗari ba to mutum ɗari sai suka tafi to kamar mutum ɗari ko da wani abu haka suka tafi da dawaki da abun hawa kuma dole kaga tun da a ka'idan for security purpose tafiyansu dole ko da za a je so abinci ne kaga security dole za a tafi da jami'ai tsaro wanda za su tare sojoji ne za su tafi ɗibo ruwa tunda daman soje akwai masu kula akwai kafintoti akwai magina akwai kuma masu wannan hidima na masu akwai masu wanki da guga duka wannan kukun sani ba sai na faɗa ba to wanda aka ware su za su tafi ɗibo ruwan nan wanda aka ware su za su tafi ɗibo ruwa su tawagan da aka ware da suka tafi sai suka tafi suna tafiya sai suka hana su ruwa sai su sai wato abun nan rundunan sa'idi na mu'awiya sai suka hana su ruwa suka ce a'a ba za ku ɗiba wannan ruwan ba duka mun ji wannan maganan jiya to dalili har a dalilin jiya kamar yadda muka ji cewa tunda har an hana kuka hana sa'idina Uthman ruwa kuka hana abinci ya shiga har wajen tsawon kwana arba'in kamar yadda saidina ali ya kawo gudumawa kuka kore kuka ce saidina ali ma ka'in ne kuma kuka ce wato ramlatu bintu abi safiyan kuka ce ita ma ta zo da wani abu ne kuka hana ta to tunda kun hana ai burbushinku kuna nan a ciki ko biyu ne a cikin tawagan nan kun ja wanda suka yi wancan barnan sun jawo muku bakin jini don haka ko ya shafe ku ba za mu ba ku ruwa ba mun ji duka je wannan ko to sai saidina ali ya tura wani wanda ake kiran shi sa'asa'atan wato sa'asa'atan binu binu wato sa'asa'atan binu sunan sunan sa'asa'atan binu sunan sai ya tura shi ya ce ka je ga wasiƙa ka je ka gaya ma ka je ka faɗa ma saidina ma'awiya mu fa ba faɗa muka zo ba komai ba abinda muke so ku ba mu ruwa yanzu maganar ruwa ne ga dabbobi kuma ga jama'a suna jin kishi don haka ya kamata a ba mu ruwa mun yi amfani da ruwa to sai shi daga ciki wanda suka yi magana an ce mutum uku sun yi magana wanda suke da iko kuma su yi magana idan shugaba aka zo gwajin shi kafin shugaba ya yi magana dole za ka yi magana da waɗansu kafin ka je gwajin shugaba kuma akwai wanda suke kusa da shugaba zai yi magana kafin ainihin shugaba kuma mutane za su so su ji me maganan shugaba shi yasa idan ɗan shugaba idan ya yi maganan da ba kyau to zai jawo mahaifinsa baƙin jini haka matan shugaba idan ta yi maganan da ba kyau za ta jawo mijinta yana shugabanci ah, abun da babu kyau haka matan malami idan ta yi magana za ta jawo malamin bakin jini haka matan sarki idan ta yi magana za ta jawo sarkin bakin jini mm, haka matan gwamna in ta yi maganan da ba kyau za ta jawo ma gwamnan bakin jini haka matan shugaban kasa haka tarihin duniya yake dukkan akwai wani wanda ya zama babba to kar ɗaya daga cikin makusantansa su yi mummunan magana ma jama'a sai a yi mummunan fasara a ce shi shugaban ne kila ya turo to wannan shi ne dan muku wannan magana brief amma da shi waɗanda suka yi magana ga sunan daga ciki akwai amrubinu daga cikin wanda suka yi maganganu a ciki akwai mutum uku akwai walidu akwai walidu akwai abdullahi binu sa'ad abdullahi binu sa'ad to eh, sannan kuma daga cikin wanda suka yi magana a cikin wannan waje an ce akwai amru binu as amru binu as shi ma ya yi magana a wajen lokacin nan da aka tura sa'idina ali ya tura mutane su je ɗiban ruwan to bari ku je maganganu a cikin Sirtu eh, shamila a Sirtu shamila sun ce eh, abin nan amro bin as amro bin as shi ya hana ya ce wai ba za a bada ruwan ba <laughs> amma a cikin albidaya wani haya abin da ya ce ba ba amro bin as bane ya hana ruwan wanda ya hana ruwan da suka hana ruwan su ba hana ruwan suka yi ba ga maganganun da suka faɗa ya ɗauko a cikin albidaya wani haya bari ku ji maganan da suka faɗa su jama'an gidan sayidina muawiya da aka turo as'a ko sa'a sa'ata binu nuhai wato sa'a sa'ata binu sunan da aka turo shi zo ya nemi alfamar ruwa to su maganin da suka faɗa eh, shi amru binu amru binu wato shi amru binu binu amru binu wannan shi amru binu sa'at shi abin da ya faɗa ya ce in dai ruwa ne ai babu laifi a basu ai duniya ta yadda a taimaki mutum da ruwa kuma ko da yaƙi wanda ba musulmai bane ya kamata a ba mu mutum ruwa ya sha iya nema belle kuma wannan mu musulmai da musulmai ne a ba su ruwa shi in ji amru bin as ya ce shi yana ganin sayidina mu'awiya ya sa baki ya yi magana ai shi tukuna bai yi magana ba zai yi magana sai idan muka koma maganan wannan sirtu shamila eh, wato amru bin as ya hana amma a albidaya wani haya shi amru bin as ya ce a sha ruwan ya ce a bar su su ɗiba ruwa ko to albidaya wani haya ya ce a bar su su sha ruwa amma su abinda wanda aka ce albidaya wani haya ya kawo ya ce ga wanda suka yi maganar ruwan ba hana ruwa suka yi ba ga maganar da suka faɗa ko masu sauraro ku ji abin da suka faɗa suka ce shi walid alwalid ya ce ya ce ba za mu ba ku ruwa ba kun tsare sa'idi na Uthman gidansa kuka kewaye kuka yi surrounding ba wanda ya zo ya shiga gidan lokacin da sayyidina Uthman yana kalifa. kuma sayyidina Uthman yarsa ba wanda za a yi a shiga ba yadda za a kai mishi gudunmawa kun kewaye shi kun kewaye gidan kun kewaye garin to in mutum ya zo ma sai kun ci mutuncinsa kun walakanta shi to ni ina da tabbacin da cewa ko da an kashe sayyidina Usman tunda ya aika wa takarda aka fito da shi yana buƙatar ruwa babu ruwa a gidansa to na tabbatar akwai kishin ruwa a zuciyarsa har kuka kashe shi to kuma ku je ku ɗanɗana ku ji inda daɗi wannan da kuka tsare amirul mumini da har ya rasu har kuka kashe shi ya zama yana jin kishin ruwa da kishin ruwa ya mutu to kuma ku ji kishin ruwa wannan shine abin da maganan walidu ya faɗa kun ji maganan wanda suke tawagan sayyidina muawiya kenan da sa'asa binu sunan da ya kawo saidina ali ya aike shi cikin wajen mutanen saidina muawiya to abinda shi wannan walidu ya faɗa sai magana na biyu dama muna ce muku mutum biyu ne suka yi wanda ya sake yin magana na biyu ana kiran shi abdullahi bin sa'ad abdullahi Binu sa'ad shi kuma abin da ya ce ya ce a tun da har saidina ali ya turo ya ce a basu ruwa to lalle kishin ruwa ya fara damunsu to wahalar tsananin kishi ma ya isa su koma bayan sun zo da runduna dandazo za su yi fada da mu ba akan don mun ce a ba mu jinin sa'idina usman ma'ana a ba mu fansa ko ya kashe wanda suka yi wannan ko kuma a ba mu a fito da su a nuna ma shugaban wato a nuna ma gwamnan mu abun nan sayidina mu'awiya ya hukunta su ba ya ki ba to tunda sun ki mu mun ki mu ba da ruwa su je kishin ruwan su ji kishin ruwan zai zama masu ladabi a gare su kun ji waɗannan maganganu